بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الثواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا هدو قوة رجب hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu da ɗari hudu da arba'in da uku ya dace da ashirin afuwan ya dace da shidda ga watan biyu miladiya ta annabi isa alaihi salam dubu biyu da ashirin da biyu daidai muna wannan masallaci na sheikh abubakar mahmud gumi masallacin juma'a da ke lokos cikin garin zariya jihar kaduna kasar mu ta najeriya muna karatu cikin sahihul bukhari yau za mu tashi kitabul haidi kitabul haidi wato wannan kaso na littafi zai mana bayani game da hukunce-hukuncen da ke tattare da jinin al'ada malamai sukan dubi irin waɗannan jina ne su ce masu addamu tabi'iyyati lin nisa' wato jinin da ke fita daga jikin mace idan shekarunta ya kai wani minzali ba tare da rashin lafiya ba ba kuma cuta ba ce ban Allah ya halice su akan haka ne tsarin Allah ne subhanahu wa ta'ala jinin al'ada jini ne wanda yake fita daga mahaifa ga mata duk da ta isa haihuwa kamar tattali ne da wanke mahaifa don ta dasa ƙwanda in ta haɗu da miji in sha Allahu ta'ala ana fatan dacewa to a cikin wannan kaso na littafi in sha Allahu za mu ji shiriyar alƙur'ani da sunna game da abin da ya shafi jinin al'ada ko kuma alhaid kamar yadda ake kiran shi da luga na larabci ko yare na larabci imamul bukhari allah ya ji kansa ya yi mana ishara da aya ta biyu cikin suratul bakra wanda duk wasu hukunce-hukuncen jinin al'ada kusan an ɗebo su da yawansu daga wannan aya ta'ala ya ce wa ya tsalu yas'alunaka anil mahid qul huwa fa'ata zilin nisa a fil wala ta mahid ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين wannan ayar aya ce wanda ta zo da alhaddul fasil tsakanin rayuwa ta jahiliya da rayuwa ta yahudanci jahiliya ga matar da take al'ada suna da nasu tsumburkan da cante-cante da bakan al'ada su waɗanda ake ganin suna da manzo suna da littafi saboda sun saki shari'a sun koma sun tsani mace mai al'ada ba su cin abincinta ba su shan abin shanta yahudawa kenan ba su zama ma tare da ita to ga jahilan jahiliya sun fito zuwa musulunci da irin al'adunsu da suke ɗaukan mai haila ga yahudawa a gefe guda su kuma da nasu shirbicin da shiririta da kan zuciya sai sahabbai suka rika tambaya ya matsayin matarmu a lokacin da take al'ada rabbul izzati wal jalal arhamar rahimin sai ya share mana hawaye don ba su kaɗai ba ne sai ya saukar da wannan ayar wa yas'alunaka anil mahid suna tambayar ka game da matar da take al'ada a ci abincinta a sha abin shanta a zauna tare da ita a yi ma'amaloli ko ba a yi ba almahid ana itilaƙin shi a mahallin da jinin ke fita akan itilaƙinsa ga shi kansa jinin da yake fita akan itilaƙinsa a zamanin da yake fita ta'ala ce suna tambayar ka game da wadda take al'ada kul ka gaya masu ga hukunci daga Allah tabbatacce ilimin da baya canzawa huwa sanda mace ke fitar da jinin al'ada aza to wannan jini da ke fita mahallinsa in ka taba cuta ce don haka duk mai sana'an ganin matarsa tana al'ada za ta iya kamuwa da cututtuka mabambanta shi ma zai iya kamuwa da cututtuka mabambanta wanda ya kera ɗan adam ya san abin da zai amfane shi da abin da zai cutar da shi ya ce ƙazanta ce cuta ce to wannan duka kyalar zancen masana babban masani ya yi bayani kila an fahimta na tabbata masana fannin lafiya sun bincike iri-iri a kai tsohon bincike da sabo amma dai sai cututtuka ake daɗa ganowa da mai sana'a mu'amala da matarsa lokacin da take al'ada cuta ce ta zahiri cuta ce ta ma'ana domin an saba ma Allah ko baka kamu da rashin lafiya ba misali to ka fada kurmin da Allah ya hana in baka yi sa'a ka tuba Allah ya yafe maka ba kana iya karo da azaba azabar lafiya kuma ta fi duk wata cutar da zai kama ka a duniya Allah ka kare mu da wannan muke cewa la'akari da muna rajab daga nan sai sha'aban yanzu mutane na nan an ƙosa ana ruguguwa a tura mata ɗaki su ma matan na nan ƙafansu na hawa tun ma ba rawa hawa ba cewa kowa so take tayi azumi a ɗaki wani lokaci sai kaga sauran kwana biyu a soma azumi sai a tura ya a taki to kaga akwai matsala matsala ta biyu yana da kyau ba wai wajibi ba ne ko an ce addini ya ce ana son haka amma la'akari da abin da ke aukuwa yana da kyau lokacin da za a tsawon aure ya zan lokaci ne wanda za ta tafi cikin tsarkinta cikin tsarkinta ba ta al'ada musamman auren dolo da doluwa saurayi da budurwa nake ne ana barna ba kan kaɗan ba mun samu koke iri-iri akan yi aure tana al'ada ya ce shi bai san wannan ba saboda an ɗauki dogon zango kila sun fi shekara suna soyayya ga yadda soyayyan zamani yake ya tattara wata goma sha biyun nan zai fanshe a wannan rana sai a ce mashi kuma norway to kaga in ba mai ilimi da imani ba to ba zai saurari wannan kalma ba wanda ma bai da ƙibila shi da ya zo ma yana neman suwit ɗin ɗakin ne fafafi ya kashe wuta duk abin da aka ce a yi na suna bai san shi ba ma sunna dai ya sani shi ma ya san shi a biyan bukata ne ba a sunna ba don haka akan samu irin waɗannan matsalolin sosai mu akan mana kuka don haka a kiyaye Allah ya kiyaye mu fa'atazilun nisa a filmar mahidi. musulunci ya ce ku ƙaurace ma mata ku nisance su a zamanin da suke zubar da jinin al'ada ku ƙaurace masu gashi an sake tafsili wala buhunna' ku ƙaurace masu kada ku kusance su irin kusantan dai da miji ke mamatarsa, domin kalmar da take gaba hatta ya tsakurna har sai sun yi tsarki ma'ana sai jinin al'ada ya tsaya in ya tsayin shi ma ba a baka dama ba a mafi ingancin zance fa'iza ta tsaharna idan suka yi wankan tsarki shi ne ma'anan tsarki na biyu wannan shi ne fassara na ɗan abbas Allah ya ƙara masa yadda shi ne fassara na mujahid Allah ya ji kansa babban tabi'i ne shi ne fassara na ikrima duka Allah ya ji kansu ga malamai da yawa ibn jarir tabari shugaban masu tafsiri shi ma abinda da ya ce ayat take nufi kenan su ibn kasir duk da wannan suka fassara tsarki na biyu ta tsaharna fa'iza ta kenan hatta ya tsuhurna jini ya tsaya fa'iza ta tsaharna in suka yi wanka fa'atuhunna min haythu Allah, to ku zo masu ku yi mu'amalan aure shi ma ta inda Allah ya umurce ku ibn jarir tabari yana cewa ta wajen haihuwa kawai kamar ya san za a samu 'yan digirgire a wannan zamanin masu jima'i a baki ta baki wai sai ka yana ta sha nono ta sha nono ka ji fa ya cika ma 'yan mutane baki da halittan shi saboda lalacewa mazan wasu sun zama bunsurai lashe gaban matansu suke yi su tsotsa kamar suna shan lemu kai ka ji lalacewa alƙur'ani cewa ya yi fa'atuhunna min haisu amarakumullahu ku yi mu'amala da matanku ta inda Allah ya umuce ku ta ina Allah ya yi umarni ta baki ka taɓa jin wani mutumin kirki cikin magabata yana wannan sana'a ka taɓa ji kekin taɓa ji Allah sarki shi yasa ai aka ce lokacin da miji yake ganin matarsa fal'ana ba shi ruhunna ka ma kataballahu lakum a wata ayar ko duk cikin suratul baqara ce ta'ala yace yanzu mun ba ku dama ku kusanci iyalinku ku nemi abinda Allah ya kaddara ya rubuta maku duk malaman tafsir suka ce min al-auladi in ka shekara 100 kana zuwa ma matarka ta baki mai za a haifa kila dai kansa ya kama halshen da makogoron da sauran cututtukan da masana suka yi bayani ballantana mai tsotson gaban matarsa ya ce haɗari saboda shi ba ma rufi ya ci matsala a wani littafi ka koya abin wani malami na tabbata mai yi ba shi da inda zai ce ya koya a cikin tarbiyyar musulunci ko daga wani magabaci ka kula lalatattun shaidanin ja'iran nan waɗanda suke bulufin suke nuna maku su suke wannan yahudawa musulmi kuma ya zo ya kwaikwayo mu kuma musulmi annabin musallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu cewa haliful yahuda wan nasara ko a abin da yake ma ba haram ba kuka ga tada ce ta yahudawa da nasara ku ku saba musu kada ku yi kamanceceniya da irin aikinsu alkur'ani ya sake jan mana kunne. ya ce wa man tashabbaha mene wa man tashabbaha minhum fa huwa minhum wanda ya ta kansa da su shi ma su ne a ce ba inda za ka ɗauki sunan ka sai daga hannun ba a cikin ba yahudan ma ja'iri bai tsararren da ya suna wajen lalata mai tallan al'auran shi a duniya jama'a mu yi hattara wala ta ƙarabuhunna hatta ya tsahurna fa'iza ta tsaharna fa'atuhunna min haiso a marakumullahu annabi sallallahu alaihi wasallam a aikace ya ba da bayani kuma ya gaya mana ba an ce kusantar zama waje ɗaya ba ne mm, kusantar saduwa da juna ake nufi an sake tambayan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai ya ce isna ukulla shay'in illan nika duk abin da ake yi da matakai, sai dai kada ka ganta shi ne kawai duk wasa za su iya yi wasu sukan ce to abubuwa ya dame mu bukatuwa ta taso to ka yi wasa da ita ka biya bukatar ka kai in zali, babu laifi hadisai za su zo ba da dadewa ba su yi mana bayanai dalla-dalla hatta ma yadda gidan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yake a zamanin da iyalansa suke al'ada don mu yi koyi Allah ka ba mu ikon tsarewa babun kaifa kana bad'ul haidi wannan babin Imam al-Bukhari ya kulla shi wai shi jinin al'ada ga ya mace ma yaya ne aka soma shi a duniya shine abin zai mana bayani yaushe ne aka soma jinin al'ada a duniya wa qaulin nabi sallallahu alaihi wa sallam amai kuwa inna Allah hibbu tawabin wa hibbu aya ta kammala da cewa masu yin haka yanda aka faɗi su ne ne tsarkaka masu tsarki kenan waɗanda ba sa haka ƙazamai ne hissan wa ma'anan inna Allah lallai Allah ta'ala yuhibbu ne yana son masu yawan tuba inda kana yin ba daidai ba yanzu kaji ka tuba ka daina idan ka tuba ka daina to Allah zai soka at-ta'ibu min kamar la zambala duk wanda zai tuba daga laifin da yake ko da wancan abin na tsotse kake yi yanzu kaji tuba ka daina sai Allah ya kare ka ya kiyaye ka kila kana gab da kwakwashi wani cutar da gagara magani sai Allah ya cire maka saboda ya ga nadamarka. ka sun yi ce to wani aya aka haramta tsotsan to kai wani aya ta ce ka tsotsa ka san mutum da jidali abinda ya na shaidanci daɗi daɗi wani fa gaba ɗaya wallahi tursasa ina samun tambayoyi da yawa wajen mata ke malam yana tursasa ni ba na so ya za a yi ke kake yadda ba nan Allah ya ce ba tana da bukatar ka ba a matsayinta ta ya mace amma ka je ka tura mata bututu a baki ka zubar da maziyi ka zubar da mani da a bakinta saboda Allah kai mata adalci saboda Allah mafi yawan malamai sun ce maniyi najasa ce maziyi kuwa ittifaƙan ba malamin da bai ce najasa ba ce kafin ka fidda maniyi maziyi kake so matuƙarwa kullum kana tura ma 'yan mutane na najasa a baki bututun tsari, ka jefa mata a baki bakin da ake karanta ƙwa'ani bakin da ake salatin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam bakin da ake fatan a yi gifari in an yi laifi a yaƙi haba dirigiman jaki da rashin hankalin shi ba mu taɓa ganin yana tsotson halittar wani ba ko jaka ta tsotsai halittan wani ko jaki ya kafa bakin shi yana tsotsan halittan bazawarar rashi duk rashin kunyan bunsuru yakan dai tsotsuna shi ma yana tsotsuna ya gane da ciki ne ko ba ciki amma ka taba ganin yana tsoro duk yan jiri kila wani ya taba ganin shi yana wannan aikin ka ko san tsiriniya irin na bin ya isa sai kai mutum da Allah ya ma to Allah ya tsawaki wa yuhibbul mutatahhirina Allah yana son waɗanda suke son tsarki da tsarkin da zama cikin tsarki Allah ya sa mu zan cikin su babu kaifa kana bada'ul haidi wannan babi na farko cikin kitabul haidi wannan mun shiga kitabi na shida kenan cikin littafin sahihul bukhari shi ma wannan za mu ga babi babi daban-daban yanzu zai mana bayani wai shi ma al'adan yaya farkonsa ya soma ne a duniya gaba ɗaya ba wai duniya musulunci kawai ba wa ƙaunin nabi sallallahu alaihi wasallam هذا شيء كتبه الله على بني على بنات آدم annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi magana a kan jinin al'ada ya ce haza shai'un wannan jinin al'adan wani abu ne ka tabahullahu wanda Allah ya rubuta shi ya tabbatar da shi alabana ke adam ga 'ya'yan adamu ashe tun daga lokacin adamu ne wato tun daga hawa'u kenan mata ke al'ada kuma ba don Allah bai son su ba haka ya hukunta yawa inda Allah ya so da ba su za su yi ba da mu ne zai samu mu yi al'ada wata-wata yawa karinka yawo da oliwis o oh, mene ne <laughs> oliwis kaga Allah ya kiyaye ha to ya gagari Allah ne haka dai ya hukunta su su yi da sai ce to ku ku huta su kuma maza su kama <laughs> Allah ya kiyaye mu wakala ba'aduhum wasu daga cikin malamai magabata shine yake nufi da ba'aduhum ana cewa zance ne na ibini mas'ud da aisha Allah ya kara masu yadda cewa kana awwalu ma ursilal haidu farkon lokacin da aka turo al'ada ga ya mace ala bani isra'ila akan bani isra'ila ne wato matan bani isra'ila suka soma shi ƙala abu abdullahi abu abdullahi ya ce wane ne abu abdullahi jama'a muhammadu buhari shi ne ya ta'aliki a kan wannan asari wanda na ce abdullahi ɗan mas'ud da aisha duk da ba a ambace su a nan ba su ne suka ce haka cewa farkon haila daga matan bani isra'ila ne sai abu abdullahi imamul bukhari ya ce wa hadisun nabi hadisun manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam aksar shi ne ya fi ƙarfi fiye da zancen kowa يعني أكثر قوة وقبولا من كلام غيره من الصحابة zancen annabi ya buge na kowa ya fi ƙarfin na kowa ya fi zama hujja fiye da na yana gaya maka wancan hadisin da annabi ya faɗi ya shafe wannan Allah ya rubuta jinin al'ada tun daga ‘ya'yan adamu ne an gane ko? domin zance ne na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kuma zancen manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam malamai sukan ce a azamu wa jallu wa kadu subutan e shi ne ya fi girma ya fi ɗaukaka kuma ya fi ƙarfin tabbata in ana magana kenan al'ada tun daga 'ya'yan adam ne wato Allah na da hikima ni ban san irin haukan da maza za su yi ba da a ce halittar mace turaren juda ke kanshi a wajen ka dubi jini ke zuba fitsari kullum ruwan halitta ya fita amma ka ga ɗan adam idan shi ya rufe wannan bai ishe ka aya ba a jikin ɗan adam shi ne waje mafi ƙazanta amma duk da haka ɗan adam ya fi sha'awar shi biyar da komi a jikin kila an gane ashe Allah shi ke tarfa ma abin da ya so madaran daraja da ɗaukaka yawa kuma duk yanda fuskanka yake da kyau in halittanka ba ta da kyau ko an aura sai a gudu ko ba haka ba ne duk yanda fuskanta ke da kyau in halittanta ba yi da kyau in an aura sai a gudu duba ku ga wannan ikon Allah to ya ishe mu aya Allah shi ke ba da daraja ga wanda ya so ya ɗaukaka abin da ya so kila an gane inda manufa sai ka tsaya a haka kakka tsaya kana hasada yawwa yaron gidanka ne da yau ya zama mai gidanka sai yaya Allah yana haka ya yi da yawa gari nan ana yi kuma kila yana almajiranci shi ke kai maku yi maku wanke-wanke da share-share yau ya zama shi ne gamna ko shugaban ƙasa ma ko wani cikakken katon a attajiri ya tuna da kai biyo ta gidan sai ce ga dubu ɗari ne gida a yi ce bane wai shi har yanzu yana tawalu'u sai ka ce almajirina ne ba zan ansa ba حدثنا علي بن عبد الله قال ثنا سفيان قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم سمعت عبد الرحمن بن قاسم قال سمعت القاسم يقول سمعت عائشة تقول خرجنا لا نرى إلا الحج فلما كنا بسرف بسرف بسرف سرت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال ما لك تبكي قلت نعم قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت قالت وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر سيدنا بهاري يتي علي سن عبد الله يمن حديثي shi kuma ya ce bin uyayna yayi mana hadisi shi kuma yace naji abdurrahman dan qasim yana cewa ya ji qasim din yana cewa naji sayyidatina aisha tana cewa kharajna mun fita daga birnin madina nura illa la nura ba abinda muka sa a gabanmu sai zuwa aikin haji don haka ba mu kallon komi gabanmu in ba aikin haji din nan ba fitan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa aikin haji tare da ummul na Aisha da sauran musulmi falamma kunna bi sarifa lokacin da muka kai wani waje da ake ce mashi sarif wannan waje tsakanin shi da makka bai wuce kilomita ba kilomita ba mil bakwai ne tsakanin shi da makka kaga sun kusa shiga tunda daga madina suka taso hiltu sai al'ada ya same ni wannan abu ya bata mu rai kenan ba zan aikin haji ba فدخل علي رسول الله صلى Sallallahu wa wa sallam ya shigo wajena wa ana abki ya same ni ina ta rusa kuka kana ganin an fito haji gashi na da makka mil bakwai kacal kuma al'ada ya zo mu damuwa ya kamu ulmul na sai ta fashe da kuka faƙala malaki anu kisti ce me ya faru me ya same ki jinin al'adanki ne ya zo kultu na'am sai da tuna aisha ta ce kwarai kuwa qala sai ya lallashe ta da cewa inna haza ai wannan jinin al'adan amrun wani al'amari ne katabahu Allahu ala banati adam wanda Allah ya wajabta shi ga duk wata mace tun daga 'ya'yan adam faqdi ma yaqdi al-hajj da abinda mai aikin hajji yake yi ki gaira Allah ta tufi bil kawai abinda ba za ki yi ba ba za ki je ki tsawafi ga ɗakin ka'aba ba kaga in mace ta iso makka tana al'ada za ta aikin haji to an ɗauke mata tsawaful kudumi kenan ba tsawafin kudu kuma in mace za ta yi tsawafin ifada sai jini ya zo mata to sai ta saurara har sai ta yi tsarki sannan ce wannan tsawafin ifada domin akwai hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa as-sawafu kas-salati illa annakum tatakallamuna tawafi kamar sallah ce sai kana da cikakken tsarki bambancin su da sallah kuna magana a tawafi wanda kuma ba a yi a sallah to annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wani aikin haji ki dan haka mai al'ada za ta fita takwas ga wata yau mutarwiya ta tafi muna ta kwana da safe ta wayi gari a tafi da ita arfat ta je ta yi tsayuwan arfa duk tana al'ada ba komai ta gama tsayuwan arfanta ta dawo ta kwana a muzdalifa kawai dai hada sallolin nan ne ita an hutar da ita an yafe mata in aka wayi gari ta tsaya a mashar harami ta ambaci Allah in gari ya sha a gangaro a zo kuma muna a yi jifan nan da ake yi safiyan sallah sannan ta yanka hadayarta dama ita ba a hana ta sa kaya ba ba kamar mu maza ba ne da za mu ce za mu cire kayan mu? ita dama da kayanta na al'ada take aikin hajjinta amma dai ta samu kuma ka yi wanka ta kwalliya ta fesa turare wanda da an hana ta sa turaren saboda an yi mene a su sugura ta kama gashinta ta tattara ta yanke kamar gaban yasa kenan na ta eh, shi kenan. to in al'adar bai dauke ba ba za ta je ta yi tsawaful ifada ba sai ta zauna ta saurara har sai Allah ya kawo iyakan jinin al'adanta sai kuma ta je ta yi tsawafu al'ifada an fahimta ko? to haka dai abubuwan suke shi ne gaira Allah ta tufi bilbaiti halat sai datuna aisha ta ce wa zaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a wannan aikin hajjin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi layya an ihi bilbaƙa yema matansa layya da dijini bakar a nan yana da bambanci in ka ce bakar yana da bambanci da bakara an gane ko bakar yana iya zama tuli ba guda ɗaya ba kamar tamratin ne da tam a larabci wannan ta'un yana mai da shi guda ɗaya in ka kira ta'un ɗin yana iya ɗaukan tuli saboda haka ya yi ma matansa layya da shanu ko da sa bi yana iya ɗauka an gane ko ala kulli halin kuma wannan ya nuna mana ashe in ka tafi aikin haji a can ma kana iya yin ma iyalanka layya ladan ya same su in kuma ka bar masu a gida ce ga wannan ku yi layya to za su sami lada kuma su ci nama ko ba haka ba wancan ko in kai masu a can lada ne za su samu ba su ci nama ba in kuma ka haɗa biyu to lada ya dada ƙiba kila an fahimta me yasa aka ce wa zaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an nisa'ihi bil baqari ba a ce shi ya ba saboda mai aikin haji bai yi layya sai dai ya hadiya shi na shi hadaya ne amma ba layya ba layya gamu ne waɗanda muke gidajenmu Allah bai ƙaddara mana tafiya aikin haji ba su kuma can kowane alhaji sai ya hadaya hadayan nan ba a ƙayyade maka ba an fi so ka yi da raƙumi in babu ka yi da bijimin sa in babu ka yi da ƙaton rago in babu ka yi da ƙaton bunsun an gane aladen nasu haka yake jerowa ƙasa-ƙasa a kowanne daga cikinsu namiji ya fi mace wajen lada in aka dawo layya a gida shi kuma an fi so ka yi da bijimin rago sannan sa sannan raƙumi kaga canji aka yi can a hadaya an fi son yawan nama alayya an fi son nagartan nama kila an fahimta to madalla Allah ka samun dace ala halin wannan hadisi da muke gani ya ƙara tabbatar mana cewa tun daga ‘ya'ya mata na ‘ya'yan adamu mata aka soma jinin al'ada wanda a kan shi ne imamul buhari ya mana babi domin ya karantar da mu shin ma jinin al'adar nan yaushe aka soma babu gasilil ha'idi aka zauje hawa tarjilihi wannan babi zai mana bayani matar da take haila tana iya kama kan mijinta ta wanke ta shafa mashi mai ta ɗauko matsefi ta tsefe mashi ajiko? ajiko? Allah ya ganar da mu حدثنا abdullahi bin yusuf qala قال malik an hisham bin urwa عن أبيه عن عائشة قالت كنت أعجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض نعم عبد الله بن يوسف التنيسي kenan ya yi mana hadisi in ji imamul bukhari shi kuma yana cewa imamu malik ya mana hadisi shi kuma ya samo daga hisham ɗan urwa urwa ya samo an abihi daga mahaifin shi mahaifin shi shi ne ai kamar yadda muka sani zubair bin awam wata bin zubair bin awam Allah ya tsama musu yadda an aisha ta daga uwar muminai sai datina aisha radiyallahu ta'ala anha qalat ta ce kuntu urajjilu na kasance na kan tace tuhajjil bi ma'ana amtashitu ta kan kumbin ɗin kan manzan Allah sallallahu alaihi wa ha hasa rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ai kaga akwai fahimta sai tsakaninka da naka matan sai zazzare ido da mazurai yanzu wani ya koma gida fa da daddaren nan fa tun daga zauren farko zai ko zaki ya dawo kashin an jima ya zama kyanwa oh, oh, oh. ya <laughs> ga maza sun dawo Allah ya sauki wato wannan yana nuna mana yadda ake zamantakewan aurakayya ga waɗanda suka fahimci addini shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya dawo gida ya shigo abin da yake somawa yakan soma yin asuwaki ne ya eh, kwarai kuwa sallallahu alaihi wasallam saboda an zo wajen iyali ta ce na nakan tace ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam gashin kansa da matsefi wa ana ha'idun kuma ina al'ada kaga kalmar da muka ambata ta zo na hadisi shine ma yake kara mana bayani wannan annabi ya ce isna'u kullu shay'in illa nikah duk abin da kake da iyali kai kawai kada ka kusance ta ne komi ya gani manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma yana nuna barin gashi ya fi molo molon menene ake cewa kwaryan molo yaban gashi ya fi ƙwaryen molo in ka dubi rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam kila sanda ya yi aikin hajji da umara ne ya yi aski shi ya sa in ka duba kankan risala babu adadi sannan ka ɗauki sharhin wannan shekul adawi akan ce sharhul adawi za ka ga yana cewa afiya kai ba a son afiya kai kwalkwabo in ba da wani dalili ba sai fa in dalilin aikin hajji ko umara to nan ne kuma an fi son ka yi kwalkwabo sai dai kuma kada ka bar gashi ya dunkule ko kuma kai koyi da annan amerikawan nan masu kulla gashi mutum ya shekara gashin shi bai ruwa ba kamar mahaukaci to wannan da haramun ne na'am dada to Allah shi kyauta wata rana na tuna wani hadisi da imamul albani ya hassana shi cikin silsilatul a hadisu sahiha wani mutum ya zo da gashi ya mutsa da datti sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amma ana lihaza an yi kurima sha'arahu ce lokaci bai yi ba bawan allah nan bai kamata a ce ka girmama gashin kanka ba nan da nan sahabbai suka ce ma manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya zai yi ya karrama gashin kansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya wanke ya shafa mashi mai ya tace in kai haka ka karrama gashin kanka kenan in kai wannan da niyan annabi ya faɗi haka kuma haka yake yi kun jina na aisha tana tsefe mashi kai bayan ta wanke to za ka sami lada ne domin duk aikin da ka yi koyi da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ko wanda kake so ka yi ne amma da aƙidar annabi ya yi zan koyi da shi to lada za ka samu saboda alkur'ani ya ce laƙarƙa na lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa zakara Allah kaseera wannan muhimmi ne kwarai sannan wannan yana nuna mana yanda ake zama na ɗasawa a gidan manzan Allah sallallahu alaihi sallam. ni na san nan akwai wasu masu matan har yau matarka bata taba tace maka kai ba bata taba sa maka tozali ba bata taba shafa maka mai ba ko ko ba za a samu ba <laughs> za a samu ba ina jin hausu suka yawa amma kuma ana cewa kai ya waye <laughs> eh, al'ada ne Ina. Eh, abin ba a koya ma wata ba sai a koya ma wata <laughs> to kaji ko an juya karatu <laughs> wato gaskiyar magana akwai wani littafi da wani ya wallafa shi cikin malamai rayuwar manzon Allah tsakaninsa sallallahu alaihi wasallam da iyalinsa wato in ka karanta littafin nan sai kai sha'awa za ka ga ashe dai har yanzu kai bai waye ba har yanzu kai bai waye ba in ma aka samu matar da take kokarin ta kamanta in gidan yawa ne sai a ce karuwa <laughs> ko ta zama karuwa ألا يستوي حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن الجريج أخبرهم قال أخبرني هشام بن أروة أن أروة أنه سئل أتخدمني الحائض أو تدنونني المرأة وهي جنب فقال أروة كل ذلك علي هين وكل ذلك تحجمني وليس على أحد في ذلك بأس أخبرتني عائشة أنها كانت ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائف ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ مجاور في المسجد يدني لها رأسه وهي في حجرتها فترجله وهي حائف الله أكبر wato ɗasawa tsakanin aisha radiyallahu ta'ala anha da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam abu ne marashin kama ga hadisin ibrahim dan musa <clears throat> wanda ya ce hishamu dan yusuf shi ya mana wannan hadisi hishamu dan yusuf shi ne asfan'ani mutumin sana'a shi kuma ya samo daga ɗan jiraij Allah ya ji ƙanshi abdulmalik bin abdulaziz al-maki kenan shi kuma ya ce shi ne duk ya gaya musu ya ce hishamu ɗan urwa ya ba mu labari daga urwa ya samo shi ma urwa ɗan zubairu ɗan awam cewa an tambayi urwa a takhaddimunil ha'ib idan matata na jinin al'ada za ta iya yin mun hidima au tajnu minnil ko mace za ta iya kusanto ni wahiyya junubun alhanin tana da janaba ba ke wankan tsarki ba ɗayan biyun nan duka a ƙalar urwaki sai Uwa ya ce kullu zalika alayya hayyinu ai duk maganan hidima da kusantarka ni abuna ya fi komi sauki ma'ana ba abin da ba yi da iyali na irin wannan wa kullu zalika takhdumuni tana da janaba ko tana al'ada duk takan mun hidima irin wannan ba abin da ba ta mani kaga ashe sahabbai su ma sun ɗauki karatu walaisa alai ala ahadin fi zalika ba'asun kuma babu laifi ga kowane mutum a duniya musulmi don matarsa na haila sun yi wasanni ko taimashi wani hidima a habarani aishatu sai da tuna aisha radiyallahu ta'ala an ha ta bani labari annaha ita da kanta ta kasance kanar kenan turajjilu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam tana ma sallallahu alaihi wasallam tsetin tseta takan yi mashi tsifan kai mana ta tace mashi gashi radiyallahu ta'ala anha wa hiya ha'id kuma tana al'ada wa rasulillahi wani abin mamaki ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hina izin a wannan lokaci da takan masa wani lokacin mujawirin fil masjidi yana itikafi a masallacinsa a ta yana itikafi amma dai shakuwar tana nan sai ya kasan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hada yake da masallaci mika kafa kawai ake a shiga ɗakin Aisha kuma yana jikin masallaci ne don haka sai ya leko da kan ita kuma sai ta kama ta wanke ta tsantsana ruwa ta tashi ta shafa mai ya koma da kanshi cikin masallaci da ci gaba da iri kashi sallallahu alaihi wasallam ya ka gani <laughs> kaga hatta a irin wannan lokacin shakuwar dai tana nan eh shakuwar tana nan yudini laha ra'asahu yakan miƙo ya kusanto da kansa jikin shi na ciki kan yake lekowa ne ita kuma tunda tana al'ada tana waje sai ta kama kanta gyara mishi wa hiya fi hujratiha ita tana ɗakinta an gane ko fatarajjiluhu sai ta tace kan hiya haid kuma tana al'ada radiyallahu ta'ala anha akwai ma lokacin a wata ruwaya da ya ce ce masa sai ta ce ina al'ada sai ce inna liyada la hidu. ai hannu za ki miƙo ki wa min kai ki tace kuma na zaro kan hannu bai al'ada an gane? ina ga a wannan hadisin za mu tsaya a yau wallahu ta'ala ala wa ala hmm. ina kira sallah mai bayani ko tambaya ce gaskiya magana mai inganci shine wanda muka yi yanzu cewa wani abu ne wanda Allah ya kaddama ya shiga mata 'ya'yan adam fil azal ba maganan yau ko jiya ba shine mai inganci wallahu alam na na إيه إيه نعم idan tsawakin nan tsawakul ifada ne sai a majami'an alhazai magana za su jinkirta ta ita har sai ta yi tsawakul ifada saboda shi rukuni ne cikin rukunan aikin hajji rukuni in ka bar guda ɗaya to ba aiki ne gaba ɗaya ba a gyara shi da yin wani abu daban rukunai hudu ne a aikin hajji uku a aikin umura ihrami an yi tarayya hajji da umra tawafi an yi tarayya hajji da umra sa'ayi an yi tarayya haji da umra aikin haji ya kara da tsayuwan arafat to akwai wasu abubuwa kuma waɗanda suke wajibai ne ba rukunai ba to su in dalili ya sa ba a yi ba su ana iya tsara su ko gyara aiki ta hanyar yanka yanka a aikin haji kala uku ne akwai hadiya hadaya akwai wanda takan zama mashi wajibi akwai wanda takan zama mashi yayi mustahabi an gane wanda yake hani da wanda ya tamattu'i shi wajibi ne yayi hadaya amma wanda ya ifradi ba dole ba ne ya yi hadaya sai dai in yana son lada ya sanantu da wannan sunna to hadaya kenan akwai yanka kuma wanda yake wanda ya taka doka ya yi ɗaya daga cikin mahazuratul iran shi kuma dole ne shi ma ya yi fidiya ake ce mashi shi wannan amma yanka ne shi ma kawai ka ɗauki hula kasa ko za ka harami ka fesa ma mayafinka turare to kowane ɗaya in ka yi rago an gane ko an cika rago wajen da sake kenan shi ne yanka na yanka na uku kuma jaza'u sai a tsayin harma da aikin haɗi ko da gada za ta zo gabanka ta kwanta ba za ta kama ta ba in kuma ka kama ta to za a hukunta ka shi ne jaza'u sai shi kuma wannan hukuncin ko kai ne sarkin malaman duniya ba za ka yanke makanka kanka hukunci ba sai ka samu malamai biyu ka ce ga laifin da na yi su ce ga hukuncinka ta gane din dai a nuna mutum bai isa ba ya taka dokar Allah to wannan yanka kala uku kenan wanda ake yi to idan ya zan tsawafin nan tsawaful wada'i ne akwai wanda hmm. muke ce mashi tsawaful wada'i ko kamar yadda muke da tsawaful kudumi to ga jirgin ku za ta tashi gashi tana al'ada wannan ba za a jinkitar da ita ba sai ta tafi abinta ba ta samu ikon yi ba ne kuma bai shafi aikin hajjinta ba insha Allah Allahu a'lam na'am Eh. Eh. Eh. mai wankan janaba ba hadisin ma da yake ta warware kitso amma duk kitson da za ta yi wajibi ne ta tabbatar da ruwa zai jika fatan kanta in ba haka ba to wannan kitso sai ta warware shi a dalilin ruwa ba zai iya shiga ba ke amma a wankan ɗaukewan jinin al'ada sunna ce ba wajibi ba wannan shine abinda malamai suka tabbatar a mafihu na ilmi in wankan al'ada ne jini ya ɗauke to sunna ce ta warware kitanta ma'ana da za ta yi wankan kamar yadda ake so amma ba ta warware kitsan ta wankan ta yayi wannan shi ne zance mafi tabbata bisa hadisan da suka zo allahu ta'ala alam wa alaikum assalam to Mm-hmm. za ka yi ko ɗaya a'a abinda na sani ni cewa al'iƙamatu da illata kabiya iƙama kalmomin ɗaiɗai ne kafara kuma soji ta gani? shi na sani kuma kana so kai bincike ne sai ka duba babin iƙama littattafai inda wanda kake son sai ka ɗauko nan haka ba wa alaikum salam na'am sai ka sake yi wancan ka zama nafilanka kun san wani lokaci za a ce za a ɗabi mutane a kai su jadda tahiya ta zo tahiya ta zo a je a yi ɗawafin bankwana a je a yi aka je aka yi ɗawafin bankwana shiru aka ce ku yi haƙuri saboda wasu dalilai sai dai kuma gobe to wannan ɗawafin ya tsaci bai zama ɗawafin bankwana ba domin shi tsawafin bankwana ƙa'idarsa sharafinsa ka kulle jakarka za ka bar makka to sai ka je ka yi tsawafi na bankwana ya zan albait wa ashiru a makka din gaba da ka fito sai ka ɗauki jakarka kuma sai ƙasarku shi ne ma na tsawafin bankwana amma idan aka ce za ku tashi ƙarfe biyar na safe na asalatu sai kuka je kuka yi tsawafi hudu misali sai aka dawo ba a tashi ba har zuwa hudu na la'asar sai aka ce to bakwai za ku tashi sai ka koma ka yi tsawafin banfana Allah ya sa mun dace na? a'a ma daman tafiyar ba ta taso ba ai hasara ce ka ki zuwa harami ba abin ba wani ba wani zancen da yake ba za ka je harami ba ai da tahiya za ka yi za ka wuce gida ne kasar ku kenan nake nufi to tafiya ba ta yiwu ba sai a sallan a zuhur kana gida ba za ka je ka yi a harami ba a ga an yi hasara hasarun dubban lada dan bambancin sallanka a harami da sallanka a gida dubu ɗari ne ladan bambanci dubu ɗari lafiya ne ya ko dubu ɗari ko na naira ne ai za ka ci daɗi eh, na'am hmm. harami ne saboda haka da ka yi a gidanka da ka je harami duk ɗaya gaskiya babban yaudara ne ba yadda za a yi gidanka ya zan masallacinka ai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam muna da harami biyu ne akwai alharamul maki akwai alharamul madani don haka me ya sa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce la salata lijaril masjid illa fil masjid ittifaqan idan ka shiga harami kai sallah ka samu lada akwai masu cewa in ka yi a haramin makka kasan haramin makka ba yana sayuwa ne akan masallaci kawai ba ta ko'ina akwai area wanda kana fita za ka ce an fita harami an fahimta hakanan arafat shi ma yana da area kana fita wajen ka fita arafat to wasu suna cewa akwai lada na musamman a in kana cikin tsokin harami amma in ba wannan ba ko a cikin harami dan sahun gaba daidai yake da dan sahun da ke bin shi kila an gane nufina ko a masallacin lokos kakka kai da ni ba, wanda ya samu sahun gaba sahun farko yana daidai da mai sahu na biyu to kuma mai sahu na baya fa za su masallacin Lipton oh na ji na gane masallacin yawa mutane cewa in ka zo na kai ka sa kamar kai ka a saboda kana kallo kama da wane eh yana ciki harami da sunan harami ke waya ba amma abin da ya waje ba mu sani ku tsaya ku ji mai zai hana ka shiga eh? idan safu ya kai nan daidai da kana cikin harami ne amma sahu bai kai ba mutum ya doge a waje ba ma maganar wai wani waje ba a'a rihaban masallaci mai alfarma bai halatta ka tsaya nan kai sallah matukan ciki akwai waje kila an fahimce ni bai halatta yawa domin malamai sun bayani akan salatul munfari da halfar hadisi yana nuna bai yi ba shi yasa aka ce in ka zo safu ya cika in za su iya ɗan rage ƙafa ka shiga sai ka ɗan taɓa su ko kuma ka ji an ɗan taɓa ka ka gane cewa ana nufin ku ɗan buɗa ne sai ka ɗan taɓa na nan da na nan ku ɗan buɗa idan ko an yi zamzam sai ka taɓa wani ya dawo ku tsaya ko da ɗan kahun gaba ne kuma eh su tara hanya hmm. ina ganewa to ai kaga wannan abin da ya fi ƙarfin ka ne ba abin da kake da iko a kai ba ma amartukum bihi fa'tu bihi mastana'tu da kana da ikon da zaka tsallake suka wuce da baka yi anan ba to amma an fi ka don haka baka da laifi kuma ana fatan da kai da wanda yake bai kuzan daya insha Allah na'am wa alaikum assalam eh والله بعدي رجع يوجد ميدي يكفج وكذا أي بن غشر يا ساسو نعم لا ايه ايه المهم muhimmin al'amari ko da a cikin haramin ne ka ɗauka filan nan guda na ukun can nan tsahu ya tsaya to bai halarta ka tsaya nan kai sallah sai ka je ka sadar da tsahu Thank wai wasu na cewa ana yaudarar su in sun yi sallah a masallacin anguwansu daidai yake da ahani shi ne wani yake cewa to wa ke yaudarar su malamai ne ko jahilai jahilai ne ko shi ne nake nufi aiki dama da masallatai a unguwanni mana ba ma kaɗan ba ba inda za ka leƙa ba ka ga masallaci ba hmm. Hmm. akwai masallatai mana hmm. ai kaga akwai hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa صلاة المرأة في حجرها خير من صلاتها في بيتها في, في هجرها وصلاتها في حجرها خير من صلاتها في فناء بيتها وصلاتها في فناء بيتها خير من صلاتها في مسجد قومها وصلاتها في مسجد قومها خير من صلاتها في مسجد هذا hadisi ne hasanin kamar yadda albani ya ambace shi mace ce sallah a uwar saka ya fi ta zo falo ta yi a falo ya fi ta yi a tsakar gida ta yi a tsakar gida ya fi ta yi a masallacin anguwansu ta yi a masallacin anguwansu ya fi ta tattaki ta zo masallacin nan na gani? na tsakanin sallah a masallacin shi da wani waje ɗazu nake cewa annabi ya ce bambancin lada dubu ne yauwa saboda ya kai ban san mu ba mu mutanen mun je maka a ce ko dai kyauta aka biya maka aikin hajjin nan saboda Allah wanda yake baka da wani tabbacin zaka sake yi a ce wai kana da kasalan da za ka je masallaci ya fara mi kai falla? wasu wallahi a ɗaki ma suke sallan ba maganin ma masallacin anguwan ba a ɗakin suke sallan amma a je wajen cin abinci a yi zamantaka Allah ya shirye mu na'am akwai mana alhaji ai kai ne za ka za ce akwai sahun gaba bari in faɗi abin da nake so sahun gaba a lokacin da ka je ai dajana ce ko da waɗanda ke bayan liman da ma masu kallon liman ko to ai a masu kallon liman ba ɗan gaba ba wasu a bayan to na gaban su ne ‘yan saurin gaba ai can ma wanda suke bayan liman su ne ‘yan saurin gaba ta ko gana abin da rike nufi yanzu misali kamar ginshikin nan ka'aba ko duk ma inda liman ya tsaya tsaya ya tsaya duk wanda ke bayan liman ɗan sahun gaba ne to tun da rawun ne eh na gaba shi ne ke sahun gaba wanda zai ba wani a gaban shi shi ne ya yi sahun gaba tun da sahun dai ake yi sai dai lamfasashiya na wuce ko? wadana aka yi jigun ya sauka gaba ɗaya ina shi wannan allah ne da kai da ya ji ko ina ya ɗauka da kabara Allah ya sa mun dafi Allah ka amshi mana ayyukan mutum da Allah bari in alfa naka a'a to ku biyun nan kai zama in Allah ya so mu rufe na'am wanda ya kuskura ya kusanci iyali a makka abu hudu ke kan shi abu hudu bayan kasancewa shi ya tuke kyalle laifi abu na farko a hakan hajjin shi ya ɓaci dai kwata-kwata na biyu a ɓacen sai ya cika aikin hajjin na uku wajibi ya soke haƙuni na hudu dole ba iya dawo ya biya gwaje ya sage yawa ka ji dokokin shi wanda ya wannan tsaron tsaraman to ai Allah ya riga ya shata mana ya ce alhajju ashhurun ma'lumat faman farada fihinna alhajja فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب الرفث in ka dubi malaman tafsir za ka ga sun fassara shi da abu biyu muqaddimatul jima'i da jima'in kansa sumbanta ko rungumar matarka haramun ne idan ka kuskura ka kusance ta kuwa kayi babban laifi shine na ambaci abu hudu akan wanda ya haka sai dai wanda ya sumbanci matarsa ko ya rungume ta ba a samu wata doka da ta ce zai yi kaza ko za a yi mashi kaza ba malamai sai suka ce ya tuba ya ta ilta gefari shi baya ma yanka da ake cewa a yanka ko kamar wanda ya sa turare haka shi iska gifari zai ta aka ce hatta jayayya haramun ne in kana aikin haji ke to ka tafi da guzurinka amma biyayyen guzuri ta kawa tsohon Allah ka san ko ana siya haka za ka ji mutane na alfasha maganganu ɗanyu marasa daɗin ji ƙarfe goma sha ɗaya sai da na dubi agogo kawai sai ga wata budurwa ta faɗo ɗaki na ni kaɗai ɗaki a makka ni kaɗai a ɗaki cap cap cap cap cap na ji ana taka bene kawai sai na ganta a gabana ina kwanci haka a ɗan gadona alhajin Allah akwai wanki wallahi abinda ta gaya kan ta zo ta wanke ne da ta wanke min aikin aiki na ta wanke min kudi na wallahi ni dai kawai ina kwance na dube ta sai na ta yan sallallami da yan azakari na ban ce mata kala ba haka ta tsaya shi sai dan maganganinta dai ta ga ba a ce mata kala ba ta zauna ta tsaya jum sai ta juya ba sallama ta sauka ta ce to Allah ya sake rufa mana asiri wani bai hayo ba sai a ce an ga wani da wata a <laughs> ah, malam asiri biyu Allah ya rufa a da wani ya hayo ko wani sai ya nuna na zato ta ce mai kuka <laughs> yi to haka za ka yi ta karo da shi yan matan nan masu neman kudin alhazai in an sadu da mace tana haila to mene eh akwai na famfo dai ya yi haram kuma mun ce kowane irin abu na iya samun shi na cuta da ita akwai hadisi wasu suna cewa hasanin ne wasu suna cewa da ifi ne cewa wanda ya sadi da iyali tana haila faliyata saddaq bi dinar wata ruwaya bi dinar ya sadaka da dinari dinari ko yanzu guda daya ai kuɗin da dan dama ka san dinari 20 ne zakka kudin zakka ko yanzu ya kai miliyan biyu har da wani dan doni to miliyan biyu a ba ta hudu ai a ba ta ashirin ai miliyan biyu ما كان في زمن الدينار يجوها السجين wuta na ga kamar wanda na ansa magana ke akwai wanda ya tsada a bayan shi ko oh, alhamdulillah Allah ka yafe mana kana mun da mun da kan ya Allah annoba Allah ka sauke ta barin masu sakan al'umma da masu kashe al'umma ba zai raba dalili ya zaku ya waju da ya zan harshen madini Allah ka shige su waɗanda aka jamabe su da shi Allah ka tsare mutuncin Allah ka kubutar da su su dawo da zuwa iyalansu cikin aminci Allah kada ka jarabe mu da wannan bala'i ya Allah muna roƙonka da izzanka da buwayarka da Muhammad da kake mabayinka ya Allah ka raba duk mara lafiya duk wanda bai da lafiya Allah ka ba shi lafiya akwai dan uwan mu ba da Muhammad wanda ya hada mun mota to shi dai an ce mun ya sauki alhamdulillah amma motar ta yi Allah da Allah ya ba shi wanda ya rika amin kuma Allah ya daɗa karewa amin jarrabawan Allah ya bai da shi kan ba amin kuma Allah ya daɗa kare mu ya daɗa tsare mu amin Allah ya mana gamsuwa ga dukkan fitina amin Allah ya daɗa iyayen mu da iyayen mu da malaman mu da malaman mu da sauran mu amin ya Allah in mutuwa mu ta zo Allah ka azurta mu da kallon shahada amin Allah ka sanya ta da ban kalmar mu ta ƙarfi mu da mu da mahallin mu amin ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا آمين وأن الذين سبقونا بالإيمان آمين آمين آمين قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم آمين اللهم احفظنا بالاسلام قائدين وارحمنا بالاسلام قائدين وارحمنا بالاسلام عاجلين ولا تفتح علينا عدوا ولا تعجل باسمك يا ارحم آمين